Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Binta Suleimana ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin tara ga watan Janairun 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Mahmud ba mukanin labarai. To binta hukumomin Ukraine a yau Litinin sun ce wani makami mai linzami da Rasha ta harba ya fada kan wata kasuwa a yankin Kharkiv. Shugaban Brazil ya kai ziyara a gine-ginen gwamnatin tarayya ciki har ginin majalisar dokokin kasar da magoya bayan abokin hamayyarsa suka kai wa hari a babban birnin kasar. sannan za ku ji cewa hukumar kula da yanayi ta amurka a yau litinin ta ba mazauna wasu yankunan jihar california shawarar su zauna cikin shiri yayin da hasashe nuna cewa za a fuskanci ruwan sama da zubar dusan kankara a kwanaki masu zuwa kanin labaran duniya kenan to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a najeriya daga karshe dai iyayen ɗaliban kwalejin gwamnatin tarayya da ke birnin yawuri da aka sace sun yi wani taro inda suka yanke shawarar ɗaukar matakan ceto 'ya'yansu da ke cika shekara ɗaya da rabi a hannun 'yan ta'adda tun da dai wannan abun ya ƙi ya canyewa shekara ɗaya ga wata takwas mu uwaye mun ɗauki mataki na ceto yaranmu. Daga jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa an cafke wani ɗan ƙasar Libya mai shekaru 29 mai jagorantar safarar bakin haure da ke bi ta Nijar zuwa Turai. sannan kuma muna tafa da shirin ilmi garkuwar dan adam wanda baban gida jibril ya shirya kuma zai gabatar za kuma aji kaɗan daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu amma yanzu ga mamut da labaran duniya ta jama'a assalamu alaikum hukumomin ukraine a yau litinin sun ce wani makami mai linzami da rasha ta harba kan wata kasuwa a yankin kharkiv ya kashe mutum daya sannan ya jikkata wasu da dama jami'an kasar sun ce makamin mai linzami ya fada kan kasuwar ce wacce ke wani ƙauye da ake kira shevchenkov mai tazarar kilomita 77 daga yankin na kharkiv rasha ta sha yin gargaɗi ga kasashen yammaci ciki har da amurka da su guji tallafawa ukraine da makaman yaki kakakin fadar kremlin dmitry peskov ya fada wa manema labarai a yau litinin cewa makaman da kasashen na yammaci suke aikawa wa ukraine suna kara jefa al'ummar ƙasa cikin mawuyacin hali. shugaban brazil luis inacio lula da silva ya kai ziyara a gine-ginen gwamnatin tarayya ciki har da ginin majalisar dokokin kasar da magoya bayan abokin hamayyarsa suka kai wa hari a babban birnin kasar a daren jiya lahadi da silva ya kai ziyara gine-ginen gwamnatin da ke babban birnin kasar wanda aka saka wa dokar ta ɓaci ya kuma sha alwashin hukunta masu zanga-zanga da 'yan sandan da suka ƙi daƙile harin da masu boron suka kai dokar da aka kafa a birnin ta ba gwamnati karfin ikon maido da doka da oda daga nan har zuwa ranar 31 ga watan janairu magoya bayan shugaba jaya bolsonaro wato tsohon shugaba jaya bolsonaro da ya sha kaye a zaben shugaban kasar da aka yi na yin kira ga sojoji da su karbe mulki a kuma maido da gwamnatinsa lamarin da ya kai ga hare-hare kan gine-ginen gwamnati. 'yan sandan brazil sun ce ya zuwa yanzu sun kama magoya bayan tsohon shugaban kasar jaya bolsonaro akalla 200 muna dauke da karin bayani cikin shirin papa francis ya yi allah wadai da hukuncin kisan da aka yankewa wasu masu zanga-zanga iran da kuma yakin da rasha ke yi a ukraine yakin da ya kwatanta a matsayin sabo da kuma laifi akan biladama shugaban mabiya ɗarikar katolika na duniya ya bayyana hakan ne a yau litinin a jawabinsa na saƙon shiga sabon shekara da ya saba yi ga jami'an diflomasiyya ana yi wa wannan sako da fafaroman ke gabatarwa a duk shekara kallon jawabi kan halin da duniya ke ciki wanda fadar vatican ke fitarwa fafaroma ya gabatar da jawabin ne ga jami'an diflomasiyya daga kasashe 183 cikin harshen italiyanci To nan ba da jimawa ba Mahmud zai kama na karashin labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To a Najeriya daga karshe dai iyayen ɗaliban kwalejin gwamnatin tarayya da ke birnin Yawuri sun yi wani taro inda suka yanke shawarar ɗaukar matakan ceto 'ya'yansu da ke cika shekara ɗaya da rabi a hannun masu garkuwa da su. hakan ya biyo bayan jagoran 'yan bindigan dogo gide ya ce ba zai kara barin ɗaliban suna magana da iyayensu ba ta hanyar tarho daga abuja wakilin murya amurka hassan mai na kaina na ɗauke da ƙarin bayani yau da yake manin shekara ɗaya da wata bakwai da sace ɗaliban kwalejin gwamnatin tarayya na birnin yawuri inda ake ci gaba da yin garkuwa da su a cikin daji jagoran 'yan bindigar da ke garkuwa da waɗannan 'yan mata dogo giɗe da a baya ke baiwa yaran damar ganawa da iyayensu ta wayar tarho yanzu ya soke wannan dama salim sanika oje shine shugaban kungiyar iyayen yaran kasancewan wannan magana da ya faɗa ya sake faɗa kuma daga kausa murya da cewa lallai idan har ba a biya mishi wadatacin shi ba muryan ma yaran mu da muke ji yaran mu da yake bari suna zuwa wurin network suna kira mu muna magana su wannan ya riga ya kace shi kuma ba za mu sake jin su ba sai lahira so wannan shine dalilin da yasa muka zo muka zo matsayin mu na uwaye muka ga tunda dai wannan abun ya kice ya canyewa shekara ɗaya da wata takwas idan ma gwamnatin Najeriya ta ta'allaka ne akan yaƙi ta an so wannan yaran muna ganin ko da wata ƙasa take yaki ya kamata a ce ta cimma nasara a takaice mu uwaye mun ɗauki mataki na ceto mu. to kowane mataki iyayen ke ɗauka a halin yanzu? a matsayin secretary na kungiyan iyayen yara na fgc wanda yanki dinafa suka dauka a makaranta a yau takwas ga watan daya shekara 2023 mun haɗu da iyaye maza da mata mun zauna mun yi shawara saboda mun bi mun bi duk hanyoyin da za a bi domin a samu a karɓo na 'ya'yan nan namu abun bai samu ba shi wanda ya yi garkuwa da wayannan yara yana buƙatar bukatan a biya shi miliyan ɗari eh, mun bi dai gwamnati dai ko da gwamnati zai iya biya wannan kuɗin hakan bai samu ba shi yasa muka zauna muka ɗauki shawaran cewa muka yadda ma junanmu kowa ya koma gidansa ya je ya sayar da duk kadaran da ubangiji ya sa yana da shi ko gida ne ko gona ne ko abun hawa ne don mu gani mun iya biya wannan bukatu. To ko mai kundin tsarin mulkin Najeriya ke cewa dangane da wannan mataki na iyayen yaran? Barista Yakubu Salibawa lauyan tsarin mulki ne. kundin tsarin mulkin Najeriya bai yi bayani cikakke a kai shi bai kunshi wannan ba a takaice. A kundin tsarin mulki ya tara da cewa babban makasudi ko kuma dalilin gwamnati shine ta kare al'umma ta kuma jin daɗin al'umma. To da farko ma haƙƙin gwamnati ne ta kula da 'ya'yan nasu kafin ma su shiga halin da suka shiga ciki. Gwamnati kanta ta gaza kuma abin da ta yi na bari ma da aka shiga aka ɗauki yaran nan ma rai rashin tana da tsaro ne babu security ke tunda gwamnati wata ɗauki mataki na ta taimake su ba suna cikin wani hali na kunci da damuwa da kuma bakin ciki da gwamnati bata iya taimakon su ba abinda za su yi shine in suka ɗauki wannan mataki su samu yancin 'ya'yansu su dawo gare su ba su yi laifi ba. a baya dai hedkwatar tsaron najeriya ta shaida mana cewar tana iya kokarinta domin ceto waɗannan yara hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria Yau da an gaishe ka Hassan kai na har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Mahmud da karashin labaran duniya. ta hukumar kula da yanayi ta amurka yau litinin ta ba mazauna wasu yankunan jihar california shawarar su zauna cikin shiri yayin da hasashe ya nuna cewa za a fuskanci ruwan sama da zubar dusan kankara mai yawa a yankunan su cikin 'yan kwanakin da ke zuwa Daya daga cikin jami'an hukumar kula da yanayin ta Amurka Braden Murdoch ne yake cewa za mu ga wani yanayi na saukar ruwan sama mai yawa wanda zai ratsa yankinmu. yanayin a cewar masu hasashe zai fara ne daga yau litinin a yankin tsakiyar jihar ta california inda ruwa mai tsawon zirin santimita bakwai zuwa sha uku zai sauka a kuma gobe talata za a ga saukar dusan kankara sama a can wato a can gefen kudancin jihar ta california kamar yadda hasashen ya nuna wata kungiyar bada agaji ta yi gargadin cewa haramtawa mata gudanar da ayyukan agaji a afghanistan zai iya jefa mutum miliyan shida cikin matsalar karancin abinci sannan matakin zai iya hana yara dubu ɗari shida samun ilimi sakatare janar da kungiyar bada agaji ta newayen refugees jan england ya yi wannan gargadin ne bayan wata ganawa da yi da jami'an taliban a kabul babban birnin kasar ta afghanistan a kuma wani sakon twitter da ya wallafa sakataren ya ce haramtawa mata shiga aikin agajin zai hana sama da mutum miliyan sha uku samun tsabtaccen ruwan sha sannan mutum sama da miliyan sha hudu za su gaza samun tallafi a wasu fannonin rayuwa. a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu leka jamhuriyar Nijar inda za a ji cewa an cafke wani dan kasar Libya mai shekaru 29 mai jagoranta safar bakin haure da ke bi ta Nijar zuwa Turai. An kama mutumin ne bayan wani bincike da haɗin gwiwar da haɗin gwiwa tsakanin 'yan sandan Nijar da Faransa da kuma ƙasar Spain, kamar yadda wata majiyar 'yan sandan Faransa ta bayyana. Mutumin ɗan ƙasar na Libya yakan aika kimanin 'yanci rani 60 a mako guda har tsawon shekaru bakwai. Ga Hamid Mahmud wakilin muryar Amurka da ke Agadas da rahoton. ɗaukar matakin kai su mame a maɓoyar 'yan bindigar da kuma samun bayanan sirri daga wajen al'umma sun taimaka wa jami'an tsaron samun nasarorin kama gwamman 'yan bindiga da kuma manyan makamai da suke amfani da su wajen tare-taren hanyoyi jami'an tsaron dai su nasarar kama kiloluwan zinare da kuɗin sa ya kai kusan biliyan kuɗi na sefa a hannun 'yan bindigar hari martan muktar babba alkali mai shigar da ƙara wannan mutane da aka kawo gungu guda uku ne kuma mahi yawan tare-tare na hanya da aka yi da amsa kayan jama'a su suka yi an same su da hannu cikin attack wadda aka amshi zinariya mai dubun yawa wadda kudin ta yana kai miliyar uku da miliyon ɗari shida na sefa mai mutane an kama su suna nan cikin hannu duk mahi yawan tare-tare hanya da aka yi na cikin garin agaris da kusan garin agaris su suka aikata wannan daga cikin wayannan mutane akwai wayanda su suka sato zinariya wayanda suka saye da wayanda suka yi dillanci na a da wannan zinariya da aka sato su ma suna nan cikin hannu. Al'umma musamman matafiya su ne har-harar 'yan bindigar ya fi shafa to sai dai a cewar hukumomi sun fara ganin canji tunda an ɗauki matakin fatattakar 'yan bindigar. Abdurrahman Turawa magashin garin Agades. An samu 'yan ta'adda ko za a cewa masu fashi bisa hanyoyi suna tare mutane suna kama a dukiyoyinsu. Mu kara goyon bayan shi da jinjina ma jama'an tsaro bisa muhimmancin aikin da suke 那。 sa al'umma da arzikinsu cikin hali na tsaro mun gani da idan mu kuma muna ƙara jaddada mu da ban girma ga wa'annan jami'an tsaro bisa ayyukan da suke su kuma jami'an tsaron kira suka yi ga al'umma ta hanyar ci gaba da basu bayanan sirri akan duk wanda basu yarda da shi ba musa abubakar shine shugaban jami'an tsaron 'yan sanda na jihar agadez son muka yi aiki aishi da kowa da kowa da mutane da ku yanzu an wuce lokacin a ce wanga ɓoye wanga siri wani abin gan son muka samu transparency a samu duk abin da ake yi mutane san san wanda ake ciki suka aikin ga namu ne gaba ɗaya ko kama mu kama Allah taimake mu duk abin da shahi yan ta'adda ga da masu zuwa daga kasar waje da ko ina to mun kwatanta musu ba haka nan bane masu fafutuka suna ganin wannan al'amarin a matsayin wani babban ci gaba a yaki da ta'addanci amma kuma suka ce wajibi ne hukumomi su ɗauki matakin kare duk wanda yake tsogunta musu bayanai na sirri Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadas jamhuriyar Nijar To madalla a gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton. Za mu harba ƙasar Brazil. Fascistas fanáticos, sabe, fizeram o que nunca foi feito na história desse país. É importante lembrar que a esquerda brasileira já teve gente torturada, já teve gente morta, já teve gente desaparecida e nunca, nunca vocês leram alguma notícia de algum partido de esquerda, de algum movimento de esquerda, invadisse o Congresso Nacional, a Suprema Corte e o Palácio do Planalto. Não tem precedente na história do nosso país. To shugaban ƙasar Brazil kenan Lula da Silva yake cewa hukumar kasar suna tattara bayanai tare da bincike a yau litinin bayan da dubban magoya bayan tsohon shugaban kasa jair bolsonaro suka mamaye gine-ginen majalisa kotun koli da fadar shugaban kasa suka lalata abubuwa da yawa na kasar masu zanga-zangar dai suna neman sa hannun soji ne don a mayar da bolsonaro kan karagar mulki a kuma kori sabon shugaban kasar luis inesia lula da silva a cikin wani tashin hankali na hargitsi da barnar dimbin dukiyoyi wanda za a iya tunatar da jama'a kan tashe-tashen hankula na ginin majalisar amurka a ranar 6 ga janairun 2021 ministan shari'a na kasar flavio dino ya ce laifukan da ake zargin su da aikatawa sun hada da ta'addanci da yunkurin juyin mulki kuma hukumomi sun fara bin diddigin waɗanda suka biya kuɗin motocin bus ɗin da suka yi jigilar masu zanga-zangar zuwa babban birnin kasar ba za mu yi ba za su yi nasara ba wajen rutsa demokradiyyar brazil akwai bukatar mu faɗi hakan tare da dagewa da yaƙini in ji dino ya ƙara da cewa ba za mu yarda da hanyar aikata laifuka don gudanar da yaƙin siyasa a brazil ba dole ne ɗaukar mai laifi a matsayin mai laifi To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma ne na safe da minti goma sha hudu. Karfe hudu kenan da na yamma a Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe uku kenan da minti goma sha hudu a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su. Yanzu kuma sai shirinmu na ilmi garkuwar ɗan adam. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulunku jama'a kiranmu nake bisa dage. Masu aure assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. A makon da ya gabata mun fara kawo muku hira da wakilinmu a Kano Mahmud Kwari ya da Hajiya Maruka Abubakar Abba darakta a kwalejin ilimi na sa'adatu abubakar rimi da ke kano game da kokarin da suke yi na inganta karatu a labirari ko dakunan karatu musamman ma dai a makarantun sakandare shirin namu na wannan mako zai dora inda mahmud kwari ya tambaye ta rawar da tsarin nan na e-labirari ke taka wajen inganta karatu a tsakanin ɗalibai to alhamdulillahi kamar mu da muke ma'aikata na ɗakunan karatu a gaskiya zuwa. zuwan intanet ya rage yara zuwa su yi amfani da littafai a library amma kuma bangaren e-library har wani lokacin ma sai muna yi muna dan dakatar da su wannan in yayi mu kamar awa daya mu ce to a bar wani shi ma ya zo so da yaran sun gane amfanin intanet din da sauƙaƙin karatu da suke da shi da sauƙaƙawa wannan ya taimaka wurin yara sun kara fahimtar amfani da intanet kuma yadda duniya ta juya a gaskiya duk yadda za ka yi sai ka haƙura ka wannan tsarin na hawa kan e-library domin ka ci moriyar karatu yanzu kamar mu nan yake gaya maka musa aritrimi muna da intanet muna da e-library yaran mu suna amfani da shi malamai suna amfani da shi a harkar tamu muna da muna yin su cbt test muna yin kamar e-lectures muna yin seminars muna yin abubuwa da yawa da bangaren e-library sannan kuma muna da abin da ake cewa kamar opac idan kana da littafi a labari za ka iya dura shi akan kwamfuta ko da da intanet ko babu intanet yaro zai iya zuwa ya duba ya amfani da littafin namu shi yake cewa online public access sannan kuma muna da offline resources wannan su kuma kayayyaki ne da muke ajiye wa yara idan da akwai muna da intanet yawa littafai ne da journals da komai da ya kamata da kasidu da mujallu na kowane subject da muke kora a makaranta muna ajo yara to tun da duniyar ta tafi da haka dole sai mun tafi amma kuma muna kokari ta wani bangaren a koya wa yara amfani da littafai saboda littafin nan shine makasudin ilimi. amma kenan eh, ba ku da wadatattun littattafai kenan na waje wanda aka saba na gargajiya kenan tunda kaman hankalinku ya karkata ga sha'anin littattafan da suke cikin intanet a gaskiya muna da su mu labirarin na namu littattafan na gargajiya suna nan to ai ko littattafan gargajiya yanzu an zamance su sun koma intanet to idan baka da su isassu a labiri yanzu alal misali kan littafi kamar kofi goma yaran mu da muke wannan kwasin sun fi mutum dubu a kwas daya to idan kana da shi a intanet kana da shi ko offline ka soke shi duka kwamfuta ɗinka da suke labirarin nan yaro in ya zo zai yi amfani da shi idan ma yaro bai amfani da kwamfuta zai amfani da wayas wani yaron yana da wayarsa babbar waya zai iya shiga ya amfani da littafin to wannan ya sauƙaƙe mana wurin amfani da littafan. To amma eh, yaya za ki ce ya yi daɗa haɓaka watakila a ƙidu ko kuma son yara su karatu ya cusa wannan son karance-karance a zukatan ɗalibai ko kuma. To da ke duk gabarin an dauke generality gaskiya akwai matsalar yanayin karatu hmm. amma wannan kuma intanet ɗin wani yaron Allah Allah yake zai ya akan kwamfuta shi kuma yana da wani bangaren shi mana da nasu taimakon amma kuma dai yadda za a yadda kamce dai gaskiya karatu yanzu ya raunana wallahi karatu ya raunana karance karance da son karatu in kaga yaron ma akan intanet din to abin da ya shafe shi ne muhimmi tunda mu bamu bari su rinka shiga suna kallon films ko suna shiga youtube din mun datse wannan a library din mu da a ce mun bari kan bara ma mu samu gurin zama ba amma da ke bangaren karatu kai muka dauki abun in ka gan su ma dai sun zo ne ko kuma project din su ya kawo su ko karatunsu ko jarabawa ta tun kuɗosu su ko malamai sun basu a amma dai reading culture in totality gaskiya gaba daya ta sauka sai dai amma muna fatan da taimakon allah da taimakon gwamnati da taimakon iyaye da taimakon malamai da mu da allah ya dora wannan nauyi Allah ya sa a gyara wannan tsarin. Fama yaya kike ganin za a tun kin ce misali intanet ta zo, e-library da kuma ya zo za zauna Ga mm. Gashi kuma wancan kalubale har yanzu yana nan. Ya kike ganin za a iya farfado da shi kuma a hada tare da na wannan na intanet nan ya tafi. To, ni ne kamar a nawa ganin a nawa shawara kullum ina faɗa idan da malamai za su gane kowane malami a ce shi kansa da kansa. ya zo ɗakin karatun nan ya ga me yake da shi a bangaren koyawarsa a majallu me yake da su ya tabbatar yana da sunayen littafan nan yana da sunayen majallun nan da yake da su wanda suka dace da tsarin koyarwarsa idan ya koma ya bawa yara aiki su zo su shigo labirarin nan mu kuma da muke ciki mu koya musu yadda za su nemo littafan nan su koyi aiki na idan yaro ya koyi abin nan sau ɗaya ya ga ya ji daɗinsa gobe ya je ya ji daɗi ya yi abin nan malami ya duba masa ya yi makin ya ci kamar yadda mu aka yi mana a da zai taimaka wurin taimakawa yaran to amma su kansu malaman ma wasu daga ciki wani ma zai ce da kai ya shekara biyar bai taba shiga ɗakin karatu ba wanda ba daidai ba ne kana malami in baka zo kayi bincike ba ta ina za ka gano to ko a intanet din ma kai binciken ma mun ji a intanet din ai dai ka taimaka ko to ka zo dai ka tabbatar ka yi bincike ka ɗora yaro akan bigiran da ya samu ai ba abin da ya ƙara cutar mu illa wannan library a da kuma koyawa yaro ɗabi'ar karatu tun yana karamin sa yaro ko yau yake yaro yake rarrafe in ya ga littafi iyaye su bashi ya taba littafi ya san cewa littafin na yana da amfani a koya masa rike biro a koya masa karanta gwalangwalantu akan takarda ya gama wannan ya wuce ya zo naziri ya koya kullum yaro ka dora shi akan abin da ya kamata ka dora masa qur'ani ka dora masa kan hadisi ka dora masa kan littafin da muke na boko zai taimaka wa yaro ya san cewa wannan ilimin yana da kyau a cikin rayuwata. To masu sauraro a nan kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da bakuwar tasa sai kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin jude legal Gresham naku baban gida Jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rai. Haka da baban gida Jibril yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta sakon Sakonmu ne farko a yau sakon haɗin gwiwa ne da ya fito daga Sunusu Maɗace da magaranta Ilyas Yakub da Gawa da Yakub mai aski Badaraka da Malam Kurra garin Sarkin Noma. Suka ce suna kira ga al'umma da cewa su daure su ci gaba da taimakawa almajirai na makarantun allo waɗanda suka baro garuruwansu na asali suka yi hijira don neman karatu da abubuwan da suka sauwaka kamar abinci da sauran kayayyakin bukatu kamar yadda iyayenmu da kakanninmu suke yi a baya don kuwa sai an taimaka musu ne kwakwalwa za ta iya haddace karatun da suke koyo su ma wata rana har su koyar da 'ya'yanmu da jikokinmu har ma da sauran al'umma allah ya sa mu gane shi kuma saƙonmu na gaba cewa yi cikin masu neman kujerar shugabancin kasar mu najeriya goma sha takwas da muke da su ya allah ka zaɓa mana mafi alkhairi gare mu sako daga ka mai ruwa ba joga sai kuma saƙon zainab matar husaina alhaji mai gishiri da jau. ta fara da sallama ta ce babu shakka ci gaba da rike ɗaliban makarantar yawuri da 'yan bindiga ke yi har sama da shekara ɗaya babu wani labari hakan wani babban abin tayar da hankali ne don haka tana kira gwamnatin tarayya da ya tashi tsaye domin ganin ta ceto waɗannan ɗalibai domin shekara ɗaya ba kwana ɗaya ba ne da fatan wannan saƙon zai ke ga hunnuwan wanda aka yi domin su kuma a daure a taimaka allah ya samu dace amin sai kuma saƙon shehu adamu rajau ya ce ya kamata 'yan siyasar da suka manta da talakawan da suka zaɓe su sai yanzu suka waiwaye su ganin zaɓe ya zo to ku sani cewa idan maye ya ci ya manta uwar ɗa ba za ta manta ba don haka za mu haɗe da ku a rumfar zaɓe shi kuma saƙonmu na gabas sallama ya fara ya ce munanan kalamai da 'yan siyasa ke yi da sunan yaƙin neman zaɓe a jihar katsina ba zai haifar da mai ido ba a ƙarshe yana kira ga malamai da su miƙe tsaye wajen faɗakar da 'yan siyasa da su tsoron allah saƙo daga murtala ibrahim zangon daura sai kuma saƙonmu na ƙarshe na haɗin gwiwa wanda yake cewa hakika ya kamata matasa su sani siyasa dai ba yaƙi ba ce kuma akwai zamantakewa bayan zaɓe shi masa umma na ƙarshe a yau da sallama ya fara ya kuma ce hakika ya kamata matasa su sani siyasa dai ba yaƙi ba ce kuma akwai zamantakewa bayan zaɓe don haka siyasa mai tsafta don kada mu gyara goban domin gyara goban wani don haka mai siyasa ba da gaba ba a mutunta ra'ayin kowa sako daga amina adamu malam maduri da umar baban yaya sabon gida da kuma daga hassan hamza sulatan karkar a jihar jigawa an gaishe ka sarfilo hashim gumel an jama'o cuta mai cutarwa an jama'o mai cutarwa cuta mai cutarwa don ka je zan to kaucewa ta yi a billiri ta yi a lafiya ta yi a kace koren ganewa muryar amurka na janyo hankali ciwon sida a zan nisantawa ciwon da ke kisa babu magani ko kasha maganin sai dacewa sunan shi kan jamau ko ko sida duk garkuwa ciki ya ga karyawa ku saurare ni su zan furtawa. Wanda jiki shi zan. Madalla masu sauraro yanzu kuma sai labarai a takaice. ta hukumomin ukraine a yau litinin sun ce wani makami mai linzami da rasha ta harba kan wata kasuwa a yankin kharkiv ya kashe mutum daya sannan ya jikata wasu da dama jami'an kasar sun ce makamin mai linzami ya fada kan kasuwar ce wacce ke wani ƙauye da ake kira shafshenkov mai tazara kilomita 75 daga yankin na kharkiv rasha ta sha yin gargaɗi ga kasashen yammaci ciki har da amurka da su guji tallafawa ukraine da makaman yaƙi kakakin fadar kremlin dmitry peskov ya faɗa wa manema labarai a yau litinin cewa makaman da kasashen yammaci suke aikawa ukraine suna ƙara jefa al'ummar ƙasar cikin mawuyacin hali. shugaban kasar brazil louis inacio lula de silva ya kai ziyara a gine-ginen gwamnatin tarayya ciki har da ginin majalisar dokokin kasar da magoya bayan abokin hamayyarsa suka kai hari a babban birnin kasar a daren jiya lahadi da silva ya kai ziyara gine-ginen gwamnatin da ke babban birnin wanda aka saka masa dokar ta ɓaci ya kuma sha alwashin hukunta masu zanga-zangan da 'yan sandan da suka ki dakile haran da masu boron suka kai doka da aka kafa a birnin ta ba gwamnatin karfi ikon maido da doka da oda daga nan har zuwa ranar 31 ga watan janairu magoya bayan tsohon shugaba kasar wato jaya bolsonaro da ya sha kayi a zaben shugaban kasar da aka yi na yin kira ga sojoji da su karbe mulki a kuma maido da gwamnatinsa lamarin da ya kai ga hare-hare kan gine-ginen gwamnati 'yan sandan brazil sun ce zuwa yanzu sun kama magoya bayan tsohon shugaban kasar 200 Paparoma Francis ya yi Allah wade da hukuncin kisan da aka yanke wa wasu masu zanga-zanga a Iran da kuma yakin da Rasha ke yi a Ukraine. Yakin da ya kwatanta a matsayin sabo da kuma aikata wato laifi a kan bil'adama. Shugaban mabiya ɗarika Katolika na duniya ya bayyana hakan ne a yau Litinin a jawabinsa na saƙon shiga sabuwar shekara da ya saba yi ga jami'an diflomasiyya. ana yi wa wannan saƙo da paparoman ke gabatarwa a duk shekara kallon jawabi kan halin da duniya ke ciki wanda fada vatican take fitarwa paparoma ya gabatar da jawabin ne ga jami'an diplomasiya daga kasashe 183 cikin harshen italiyanci hukumar kula da yanayi ta amurka a yau litinin ta ba mazauna wasu yankunan jihar california shawara da su zauna cikin shiri To masu sauraro da haka kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar Kamaru da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin mahmud lalo wanda ya taya ni gabatar da shirin sai julie leathers gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku binta suleiman yaro ke muku fatan alheri daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc huta lafiya ma'asalam amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafi.